وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Allah ya yi wahayi ga annabi Nuhu cewa babu wanda zai yi imani a cikin mutanensa sai dai waɗanda suka riga suka yi imani gabanin yanzu. don haka kar kai bakin ciki ya kai annabi Nuhu a sakamakon abin da suka kasance suna yi na karyatawa da izgilanci cikin wannan lokaci